bayan da ya kammala ziyarar aiki da ya fara kaiwa a birnin sokoto ta najeriya sakataren hudu da kasashen waje na ƙasar amurka mr john kerry yanzu yana tattaunawa da shugaba muhammadu buhari a fadar gwamnati wannan dai yana wani nau'i ne na ziyarar da shi mr kerry yake kawo afirka inda ya kammala wata ziyarar aiki a kasar kenya akan wannan ziyarar ne na tuntubi wani tsohon ambasada na najeriya jibrin cinade domin in ji karin haske akan abun da yake hangowa zai kasance muhimmanci ko abun amfani da najeriya za ta ci moriya a wannan ziyarar ta mr john Ani, Any dama da zai kawo gwamnatin Najeriya a level na shugaban ƙasa da Secretary of State John Kerry su magana on a kan ba a kan shanin zumunci da ƙarfafa zumunci tsakanin Najeriya da Amerika abu ne mai kyau. Wannan particular yana zuwa lokacin ma da muna da manya-manyan ajanda namu na gida kamar tashin hankalin Boko Haram da sha'anin corruption da neman kuɗinmu da yake waje da kuma waɗanda suke shan wahala a wajen borno yobe da adamawa wanda suka yi gudun hijira bisa ga fahimtar ka menene bayanai ko bukatun da shugaba buhari zai gabatar wa john kerry ni yanzu ba na gwamnati amma allah sa aiki ne da na yi na wajen shekara arba'in aikin na siyasar duniya in aka samu wannan opportunity tsakanin president na nigeria da secretary of state na america su ma Amurka already sun faɗa jin daɗin mitin din sun ce za suna son su tattauna da mu wajen sha'anin rikicin zaman lafiya na duniya shine international terrorism sun ce suna so su tauna da mu wajen economy suna so wajen arzikin ƙasa suna so su tauna da mu wajen yaƙi da ake yi cin hanci da rasha. kuma mu kanmu muna so mu tattauna da su mu ji ra'ayinsu akan wasu manya-manyan abubuwa da ya shafe mu da ya shafi duniya baki daya. Kamar in manya-manyan abubuwan ne kake ganin ke gaban Najeriya fiye da abubuwan da watakila ita Amurka ke bukatar a tattauna ga misali. A'a ai shi in ka tuna nan gwamnatin nan yau kamar shekara ɗaya da rabi kenan. In ka duba duk maganganun da Firzidan Buhari yake yi shine akan arzikin ƙasa neman aiki a matasa ƙarfafa arzikin ƙasa zaman lafiya wajen sha'anin manmu na Niger Delta da kuma babban duniya ta ba mu taimako mu yaƙi wannan rikici na rashin zaman lafiya a North East Boko Haram da kuma muna buƙatar taimako wajen a samu zaman lafiya ba kurin a Najeriya ba akwai rikicin Sudan akwai rikici iri-iri a Afirka wanda Amerika za ta iya taimako akwai neman zaman lafiya a wasu ƙasashe na ma West Africa babban ma mu abin da ya dame mu da su ne zaman lafiyar mu da karfafa arzikin mu da samun zaman lafiya a wajen fidda mu da kuma wasu kuɗaɗen mu da suke ƙasashen waje. Ambassador Jibrin Cinde da nan a tattauna da ne da shi a Abuja yana tsokaci akan irin bukatu da kuma muhimmancin tattauna tattaunawar da ake yi tsakanin shugaba muhammadu buhari na najeriya da mai ziyararsa wato sakataren hudda da kasa da kasa na ƙasar amurka mr john kerry a fadar gwamnati da ke abuja umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya